a wasu jihohin tarayyar najeriya irin na suko gidai har an kai ga fito na fito tsakanin gwamnatin jihar da bangaren shari'ata abin kuma da ya sanadin gwamnan tsige babban alkalin jihar a yan kuma da a kusan daukacin jihohi na kasar mai majalisun dokoki suka sauya daga yan doka sau koma yaran gwamnoni da ke iya basu izinin yin doka cikin tsawon kasa da awoyi 24 ba tare da cika ka'idojin dokar ba kuma tsakiyar rikicin dai na zaman batun kuɗi da ke hannun gwamnonin da kuma suke sarrafa su bisa yadda suke so domin cika burin son ransu abin kuma da ke shirin sauyawa tare da wani yunkurin gwamnatin tarayyar najeriya na kai ƙarshen babakiyarin gwamnonin a cikin harkokin majalisun dokoki da na shari'ar sashe na ɗaya na kundin tsarin mulkin tarayyar najeriya da ya tanaji yanci na cin gashin kan bangalori na jihohin guda biyu kafin sa kafa a take yancin a bangaren wani jihohin mai karfi ta sai dai kuma faɗar abubakar malami da ke zaman tsohon ministan shari'a tarayyar najeriya kuma shugaban kwamiti na gwamnatin tarayyar da rahoton kwamitin na shirin tabbatar da daidaito a tsakanin sassan mulki na ɗaukacin jihohin tarayyar najeriya 36 tun sun tashi akan tsari na kuci ku bamu sun tashi daga tsari na allazi wahidun sun koma akan tsari na haƙƙe akan tsari na cewa ainihin babu ba zai yiwu a tauye musu ma'auni ba saboda tsarin mulki ya tabbatar da haƙƙensu akan haƙƙe irin eh, na tsayuwa da kai kuma wannan manufa ita ce na ganin cewa wannan haƙƙi da suke da da tsarin mulki ba su na tsayuwa da kai an yi kokari an tabbatar da shi shi ake salon wannan tsari zai fara aiki to shi dai tsarin mulki ya riga ya tabbata kamar da ka sani kuma abin da ke faruwa a halin yanzu wannan kwamiti kwamiti ne na dibawa domin ba da shawarwari na ganin da cewa kai tsaye abin da tsarin mulki ya zo da shi ya tabbata saboda haka muna sa ran koyaushe daga yanzu shugaban kasa zai dibi executive order wadda aka gabatar wadda ke kunshe da tsarin aiki aiki eh, domin tabbatar da cewa wannan al'amarin ya tabbata ko shi daga yanzu abin na iya faruwa ya danganta da eh, lokacin da shugaban kasa ya dibi rahoton ya amince da eh, abin da ya zo da shi ya kuma amince da tsarin da eh, an ka gabatar ta fuskar shawarwari domin tabbatar da abin da ake so a yi. jihohi ne ke tauye wannan haƙi a yanzu sun amince cewa za su saki wannan haƙi. to shi wannan kwamiti a hikimar da ke cikin wannan kwamiti duk wanda ke da ruwa tsaki da tsaki da ainihin bangaren zartaswa da bangaren um, shari'a da bangaren majalisa da kuma ainihin masu faɗa a ji kamar ƙungiyoyin sa kai waɗanda ke da nasaba da shari'a a kowane irin mataki na tarayya shugaban ƙasa ya sa su a matsayin membobi na wannan kwamiti. Ana dai kallon 'yancin na kuɗi a ragowar ɓangarorin guda biyu na iya kaiwa ga ƙarin ƙarfi a demokuraɗiyya ta jihohin da ƙila tallafawa ya zuwa inganta na tattalin arziki da zamantakewar al'umma na jihohin. Injiniya Abdullahi Sule dai na zaman gwamnan jihar Nasarawa da kuma shi lalai marhabin sababbin dokokin 'yancin ai mun yi munna ma da wannan saboda zuwan wannan shine zai ba kowa yancin kanshi mutanen jihar nasarawa munna suke da wayannan dokoki guda biyu da suka zo saboda in muka yi amfani da wayannan dokoki ma shine ci gaban kasa mu demokradiya jihar nasarawa Allah yadda muna gani ta miƙe ana duk kallon sabo na matakin da ya biyo bayan yancin kanana na hukumomi can baya na iya kaiwa ga rage karfin gwamnonin jihohin da a baya ake kallon mamallakan kowane tsari a cikin su. an dai nasarar zaizaye sama da kaso hamsin a cikin ɗari na kudaden da a baya ke hannun gwamnonin kuma suna amfani da sojan kisa suna binnewa a cikin sunan yanci ubala musa dw hausa daga abuja a najeriya